dole ne fa mutum ya ilimin addini ko me kake yi karka ce a ni ai dan boko ne ba na da wani ba layi na bane ba ce aka kaje kai digiri a islamic studies ba kar ma kai digiri in baka so ka tsaya a inda kake kai bokon ka kai aikin ka amma lallai abin da zai shigar da kai aljanna wajibin ka ne ka tsaya ka san shi in ba ka da shi duk girman takaddunka wallahi ba za su yi ma amfani ba a lahira dai yana daga cikin mafi tsadar abin da Allah zai ma bawa rahama da shi a rayuwa shine ilimin addini duk wani abu da ka gani a hannun mutum ko meye wannan abun lalumai ne idan dukiya ce a hannun mutum dukiyar wannan ba alama ce ta soyayya da rahama daga Allah ba idan sana'a ce duk abin da za ka daga ido ka kalla ko meye wannan abin amma duk amma duk lokacin da ka ga mutum akan turba na neman ilimin addini to Allah yana ƙaunansa yana son sa annabi ya ce man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din duk wanda Allah ke nufinsa da alkhairi sai fahimtar da shi addini in har ka ga mutum akan turba ta neman ilimin addini to ba raba ɗayan biyu Allah na son sa Allah na nufinsa da alkhairi sai dai in shi yayi butulci ma Allah babu wani abu mai alkhairi da ya kai karatun addini ku dake da karatun addini kar ku gajiya kar ku kosa kar ku ji kamar abun ya hau muku kai za ku zo ku ga ribarsa dan na rantse da Allah bari ku ji ko ka fara ba ne kuma ba na da shakka wannan maganar in mutum ya zo har ya mutu bai iya karatun boko ba wallahi bai da matsala a lahira ko kaɗan amma wallahi bai san Allah ba bai iya karatun addini ba wallahi cikin matsala ya rayu kuma cikinta za ku je ku rufe shi a cikinta zai zauna ya tashi a cikinta shi yasa musulunci bai yiwuwa sai da karatu duk wanda ya zauna bai da mai koya mishi bai zuwa wajen karatu to yayi asarar duniya ko bai san yayi asara ba sai ya wayi gari a gaban ubangijinsa ya wayi gari a gaban ubangijinsa amma tambaya daga in gidanka zuwa inda ake karatu mil nawa ne manzan Allah ya ce ma walau bisini ka je ka nemi ilimi ko a birnin sin lokacin da ba jirgi ba mota ba keke ba komai a tafi birnin sin amma yanzu kai a unguwarku ana karatu kafi karfin ka zo sai dai ka zauna a majalisa kai ta kara kai ta fira sai dai ka zauna kai ta chatu. sai dai ka tafi yawon banzanka to mutum ba zai gane kuransa ba sai lokacin da ya arba da ubangiji madaukakin sarki in bai gyara ba domin ba abin da zai kama ka uzuri wajen Allah madaukakin sarki saboda yanzu in malamin qur'ani kake so akwai su gasu nan a unguwarka a kowace unguwa kake a Kano ko a ƙauye in malamin hadisi in malamin tauhidi in malamin fiqh gasu nan azube so suke ma su karantar din sun ba da lokacin su mutum su yayi nazarin mun awa biyar ya zo ya karatun awa daya dan ya fa'idantar da kai amma kai kayi zamanka ka ki zuwa to kaje ka ce wa ma Allah ne amma kana zaune ana karatun addini ba ka sani ba kaga wannan babban tashin hankali